Ganin yadda rikita-rikita ke ƙara yaɗuwa a 'yan shekarun nan a sassan Afirka ya sa ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa kiran wannan taro domin nazari akan ƙalubalen da ke gaban gwamnatocin waɗannan ƙasashe. Alhaji Mustapha Kadi Umani shi ne daraktan ofishin babban jami'in hukumar shiga tsakani ta ƙasar Nijar Mediatur National. Shugabannin ƙasa gaba ɗaya na imuwa su suka azama eh, wato masu shiga tsakani na imuwa su kawo tasu gudunmuwa ta adibiya ne za a yi matsalolin da eh, al'umma take huskanta a ciwo kansu matsaloli suna da yawa matsalar tsaro ita ce ta dami al'umma da kwai matsala zamantakewal makiyaya da manoma da kwai matsaloli a huskal kawa hili haka an saida cikin daji na noma ko na kiwo ko ma na gina sai a zo a ga wannan hili mutum buyar da shi mutum uku da shi yana kayi shayayya makiyaya suna son su je su yi kiwo cikin hilin da an ka san nasu ne a da idan yanzu suka zo ga hili sai a ce a ah, eh, ya zan gona ko ko an saida ma wani shi matsaloli ne da sun game duniya sai an haɗa kai musamman hita. Da baibayin da ke tattare da tsarin aikin hukumomin shiga tsakani a mafi yawancin ƙasashen Afirka wani abu ne da ke buƙatar dubawa lura da hakan ya sa burkina faso sakarwa hukumar shiga tsakanin ƙasar tare gama in ji shugabar wannan hukuma madam sanu fatimata Ta ce mu a Burkina Faso hukumar shiga tsakani na da damar ɗaukan matakan rigakafi idan ta gano alamun wasu abubuwan da ke ƙoƙarin haddasa rikici a tsakanin al'umma abinda ke taimakawa sosai wajen kwantar da wutar rikici kuma akai-akai mutane ke kai koke-kokensu a wannan hukuma don sasantawa. Kamar yadda aka sani, Mu a nan Afirka mutane sun fi ganinta a warware rikici cikin ruwan sanyi a maimakon a yi ta kai da kawo a kotu. La plupart du temps, les gens préfèrent les règlements à l'amiable. Sai kwanda ake fuskanta wajen gudanar da aikin shiga tsakani da rashin kayan aiki irin na zamani wani bangare ne na batutuwan da wannan zama zai zanta a kansu. Idan mutum ya zo wajen mai shiga tsakani bai kamata biyar dala ba. Don haka aikin mai shiga tsakani da aikin hukuma ta shari'a ya bambanta. da haka nan ne ya kamata wannan gyaran huska da ake nema kowa ya ba da gudunmuwar shi mu samu mu wadatas. Kafin wannan zama ƙwararru a fannin dubarun sulhunta rigingimu da wanzar da zaman lafiya sun rubuta littattafai biyu masu ɗauke da shawarwarin da suke ganin idan taron na yau yayi na'am da su jama'ar ƙasashen nan takwas na ƙungiyar Iyomawa wato Nishar Mali Burkina Faso Togo Benin Senegal Cote d'Ivoire da Gina Bissau za su mori ayyukan hukumomin shiga tsakani a duk lokacin da irin wannan bukata ta taso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.